Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. yayin da ya rage 'yan kwanaki kaɗan a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar dokokin amurka shugaba joe biden ya yi gargaɗi kan yadda tsarin demokuraɗiyyar ƙasar yake fuskantar barazana sannan har ila yau za ku ji cewa shugaban na amurka ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin ukraine wajen cin ƙazamin riba za ku ji dalilinsa yau batutuwan da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin sunana mahmud lalo madalla to yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben rabin wa'adi ko kuma na 'yan majalisar dokoki a nan amurka shugaba joe biden ya yi gargaɗi kan barazanar da tsarin demokuraɗiyar amurka ke fuskanta yana mai cewa ko wasu da ke ƙoƙarin tsindima ƙasar a cikin yanayi na rudani yayin wani jawabi da ya yi da yammacin ranar laraba biden ya yi kira ga masu kada ƙuri'a da su tambayi kansu ko 'yan siyasar da suke neman takara za su amince da sakamakon zaɓe idan sun ci ko sun faɗi. As I stand here today, there are candidates running for every level of office in America, for governor, Congress, Attorney General. Biden ya ce a daidai wannan lokaci da nake tsaye a gaban ku a yau, akwai 'yan takara a matakai daban-daban a Amurka da suka ƙi yadda cewa za su amince da sakamakon zaɓen da zai fito. Cikin jawabin da ya mai tsawon minti 21, Biden ya cicciki tsohon shugaba Donald Trump saboda ci gaba da yin ikirari ba tare da wata hujja ba cewa an yi masa magudi a zaben 2020. Mutum da ya ce ya rurruta wutar rikicin siyasa tare da jefa fargaba a zukatan masu kada ƙuri'a. Sai dai wasu daga cikin 'yan jam'iyyar Republican a Majalisar Dokokin Amurkan sun kwatanta jawabin Biden a matsayin wani abu da a ganin su zai iya haifar da rarrabuwar kawuna, tare da kawar da hankulan mutane daga irin gazawarsa. Wannan kenan. To wani labari na daban kuma, shugaban na Amurka har ila yau ya zargi kamfanonin mai da yin amfani da yakin da Ukraine ke fama da shi wajen cin ƙazamin riba. A ranar Litinin ɗin da ta gabata, Biden ya kwatanta ribar dala biliyan ɗari ɗaya da wasu manyan kamfanonin mai shida suka samu cikin watanni shida da suka gabata a matsayin abin da ya wuce hankali ya kuma zargi kamfanonin da cewa ribar za ta tafi aljihun masu hannayen jari ne a kamfanonin maimakon a tausayawa talakawa masu sayan mai a gidajen mai ta hanyar rage farashin lita. Last week, Shell announced that it made $9.5 billion in profits for the third quarter. $9.5 billion. Biden ya ce a makon da ya gabata kamfanin Shell ya bayyana samun ribar dala biliyan 9.5 a zango uku na shekara, wanda ya ninka ribar da ya samu a bara. Sai kuma kamfanin Exxon da ya samu ribar dala biliyan 18.7. Biden ya kuma ce idan kamfanonin ba su rage farashin man ba tare da ƙara adadin da suke haƙowa, za su biya kudaden haraji masu yawa tare da fuskantar wasu tsauraran matakai wasu dai daga cikin 'yan republican sun ce matsalar daga shugaba biden ne ba daga kamfanonin ba cikin wani saƙon twitter da ya wallafa a ranar litinin sanata kevin kramer da ke wakiltar north dakota ya ce biden kawai yana ɗora lakin hauhawar farashin man ne akan kowa domin ya wanke gwamnatinsa yayin da ya ga an doshi zaɓen rabin wa'adi amurka ta saka tukuncin dala miliyan biyar ga duk wanda ya ba da bayanai kan wani ɗan ƙasar singapore wanda ake zargi da kare takunkumin da aka saka wa koriya ta arewa da zamar ganin an daƙile shirinta na mallakar makaman nukiliya ana zargin san ne da bin barauniyar hanya don kaucewa takunkumin da amurka da majalisar ɗinkin duniya suka saka wa koriya ta arewa inda ya yi safarar man fetur zuwa ƙasar ƙarƙashin wani kamfanin jirgin ruwan singapore da ake kira swansea port services limited mataimakin sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka paul histin ya ce kwekkesan ya yi safaran man fetur zuwa ƙasar ta koriya ta arewa tare da yin juyan man daga wani jirgin ruwa zuwa wani wanda aka kai koriya ta arewar matakin saka wannan tukuci da amurka ta yi yunkuri ne da hukumomin washington ke yi na dakile duk wata kafa da za ta taimaka wa koriya ta arewa wajen mallakan makamai halalta kudaden haram da sauran ayyuka da suka shafi kutse a yanar gizo. To masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a cikin wannan shirin na wannan makon sai kuma wani mako idan Allah ya mu. Yanzu a madadin Stephen Harman da kuma Julie Lazarus Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara wani mako idan Allah ya kai mu.